To ya za a yi abin da Allah ya kaddara ai sai haƙuri. Abin da ya kamata kawai in gangan ɗo kin gane kuɗa abin da ɗan tarkato in gangan ɗa in bayar a ɗaura mana aure. Aure! A satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa. Ya Allah bintalo ya kin kunno wala kin kunno wuta bintalo Allah. Ladungo, kin gane ko maganar yaro ba a biye masa yaro shirme kire shi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa Ya Kana baban Badar ko? Yana eh, can a police station an tsare shi. Ana zargin su da an bashi gyaran babur an dauke. yaushe badaru kuma ya fara gyaran babur ka cogewa, kagarawar mai gembo. dan kowa. Madina, tun ɗazu nake kiran ki zo mu gama magana, amma kin yi kus a cikin ɗaki. Yaya, ana gaya miki ina suwa. Wani magana muna yi da su da ne, amma ki hankuri ga ni. Daman so nake na faɗa miki cewar mu ɓangaren mu. Eh. Mun gama yanke shawarar raba gadon gida da kuma sayar da namu kasan. tuni muka yi waya da yayan goshi da yake libya da sauran yara na akan wannan magana wallahi inna ba wuta ta mata ki dan fifita mana to inna ai ya kusa da kuma ke ma <laughs> ko ai da rana mai raba kowa aiki Buga, menene labiya Ina baba can suna a wajen baga sina hira da to gala Ke! kar ki kara ɗauko ta magana a waje ki zo ki kamin kin ko ba na son irin wannan maganganun in kika kuma ɗauko magana waje kika shigo da ita gida sai na zane ki mara kunya wato in <coughs> gaya miki lu ina ciki ai daɗi na gidan masu cinsa ba da ya santi ya gaya miki ayo kuma sai dai kara kara ah malam kabiru habiba manyan mata ko albarka baka sa ba gasha mun kusa kawo da wannan kayan daɗin Allahu akbar kai wannan da ban da kike wai yara tuntun tsinci hakori ai habiba ai ni inda aka ce da luwa ta samu ta cika cikin ta ko ai ni walkam hankali na kwanci ciki na dam ki zan bana baro gida sai na tabbatar na gama kimtsawa kuma ko layin nan namu kika bi da ruwa inda kika ji tukunya na zugub zugub zugub ta tukunya gida na ce eh ai kanin awaki da karfata kullum ba ta ruba da gidana <laughs> yana kullun ciki na dam <laughs> Wannan shi ne sabon salo. Shafa kwalli da takwariya ba. Mai da uwa. Diluwa diluwa. Wo cogal wo cogal. Mm, wai ina ina bin talo ne? To. Yanzu anan fa ban kula lokacin da ta riga ta tafi ba. To. Kak. Bin talo ba su inda ta koyi wannan wannan sakarci wallahi amma na san kwanan zancen mm, mm, hajja diluwa. Allah na san kwanan nan can hajjadi. Hmm, malam Kabiru kenan ban je maka ba sai dai fata. <laughs> Allahu gabar kabira. Ai da luwa kin gane ko? Ai mai gaba ɗaya za a haihuwa da hanji. Ah. Ai ana gama ɗama auren nan kin gane ko? Allahu akbar. Ai in Allah da hajjan bana ɗin nan. Kina haguna ina nan da jirgin sama na fifita mu a tashi furr mu jama jama na labai kala. Allahumma labai ka gade gade luwa. Allah malam Kabiru. Ah. ke dai ki ci gaba da addu'a <laughs> to shikenan <laughs> eh. Malam Kabiru kenan. Mm, in gailuwa. A ta magana ɗaya shi ta ƙici ta cinyewa. Wallahi ban ga abin da zai hana araba gadon nan ba. Raban gado ya zama dole inna. Tunda babanmu ya kwanta da su a cikin gidan nan. Muke zaune lafiya. muke komai lafiya a cikin gidan nan sai yanzu za a tsiro da wata magana ta daga hankali ina kanki ake ji kike wani ladabi kike kuskus da kai hmm? saboda in an kwana biyu sai a ji daɗin yi mana gori a ce ana ciyar da ni ana ciyar da 'ya'yana saboda ma wani daƙiƙanci daƙiƙanci irin naku to a kalli tsaban idan mu wai goshi ta tafi shagonki ta je ta boyi boyi ta miki aiki ko wato goshi ta zama 'yar aikinki wallahi a lokacin ma kawai yaƙe miki haƙori kawai ne ne miki dariya amma wallahi zuciyata hmm. ina na yi wannan abin ne domin allah domin in yi taimako dukkan abin da nake don allah nake yin shi ba da wata manufa nake wannan abin ba kunga ba ni da lokacin batawa wallahi sai an raba gadon nan kuma idan an raba ban ga abin da zai hana mu sayar da na baka san ba Oni asu mutuwa mai tonan ne, da ba dan mutuwa ba mai zai ja mana wannan abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma yaya ke ce amana malam wasiya da ya bani ke rusa su kenan yanzu <laughs> mutuwa <laughs> mutuwa Lafiya me ya faru? Wallahi na yunwa nake ji. Yunwa kuma? To ke ba sai miki shayi da biredi da kwanda aka saya a wurin bara ba? Su kaɗai saka ci baban ma bai. Dabara karaban amma na bihe ba'i. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Kan da zuwa malam. Ladungo? Malam ka zo a daidai. Dama ka ga yanzu buntalo take ta mun kukan yunwa. Ta amma da ladungo ai abarin kai Ai abari da yin dan huta ko daga shigowa ta? To ai ka san karya da muka malam kama kama ce. To ko kun ji saya ma kun yan kame kame Ye? Ni na cike na in banda kiran ciro ma babu abin da yake. Ye? Abala Allah. Haba malam, tare da kai fa muka karya. Duk ma dai ba wannan ba ma malam. A bar wannan magana. To. Yanzu za mu iya samun dan abin da za a je a yi cefa ne? A zo a dafa abincin rana? Ke ana ruwa ya ci maka dila dingo, ke kina ganga ta jiki. Ye? To ni ko karfan fa na ban dawo da ita gidan nan ba. Haba da Allah. amma ai an samu kuɗin da aka je waje aka sai shayi da buredi da wani kwai aka bata wa shayi rai da madara aka kyauta da shi ko malam ka zama zakara mai neman suna ba da kwaya ka ci tsakuwa oh akbar na san da kika dosa <laughs> kuri zaki. Abadan Allah da me zan ji. <laughs> ga matsalar amina a cikin gidan nan ga matsalar ƙannena da ba sa zuwa makaranta da dai baban ba cikakken lafiya ba ne da ita kuma duk da na san ya fi ni hankali da tunani kamata ya a ce ya tashi a kan maganar aminu ba ya ce zai tattago aure ba <laughs> alawiya ina waje ina jin duk maganar da kuke na rasa me yake damun malam ga matsala bal a cikin gidanka amma kana nema ka jajibo wata a waje wannan magana da kika alawiya ina tsaye a waje ina jin magana ce ta hankali kuma da dogon tunani ina ba abin yi illa haƙuri inda sabuwa an saba sai da kawai a kara da ƙarfin addu'a Deli kenan. Ni da ma idan na yake gani garara garara? Ko ne ma yake ya juye? Ya kasa kasau. Ya juye ya zama irin na angon naki. Ki kira shi komai ma. Aini in Allah ya so, kakata ta yanke saƙa. Ah? biki ji da zuba, abin da ya riga ya ce hmm, in allah ya so wannan tafiyar da za a yi hajin bana ga kujera ta ga tasa a jirgin sama hmm. ba rabo ba wai dan fari ya fada a rijiya a a hmm. a kin ga da yanzu ka san nan da ni za a yi zauna kina kallo kwado ya miki kafa An ce duk dukiyar da ba so ya bari bata kai rabin ta kabiru makako ba. Hmm. Ai in gaya miki jelu lokacin da ba so yake kawo min cakka. Ban sani ba sai da na yi masa fata-fata. Kin ga ashe ni ce bani da rabo. Ai shi yasa nake lallaba shi in ya shiga gidan. Ce masa nai duk wani siye-siye na al'ada ya bar shi kawai sadaki kawai na ce ya bayar zauna kina kallo kwaɗo ya miki kafa hmm. biki ji ɗazu hmm. daɗin zance da ya kamo shi me ya ce cewa ya ga kujera ta ga tasa a jirgin sama allah delu ayyuri to ni kin ga tafiya ta allah ba ku mu samu allah ba ku mu samu salam Rera, lafiya? Me faru ko jikin ne? Rera, zo ga guri, zo ki zauna. To me faru kuma kuma ke da waye? Yanzu kenan, haka duniyar nan ta koma cin amana kiri-kiri. To Furera, me faru kuma kuma ke da waye? dan ni mana wai ne ya dauko kafar ya tattaki ya wai har gida wai ya zo wai zai aure ni dan Allah ki ji ba dan ni aure kuma wallahi tallahi ni wallahi ko mata dan baure ya fiye min alheri dan ba zan iya ganin wannan abu bakin cikin ba su Kulera, ni dai a shawara ta, ki dai duba wani al'amari ki gani. haba furera kina zaune a binni cikin rufin asirinki da 'ya'yanki hmm? in ban da dole me zai sa ki ɗauka baki koma ƙauye ki zauna mana anan ke da 'ya'yanki cikin rufin asirinki ni fa a gani na ban ga aibun ɗanta ni ba ni na gani wallahi sallahi ni na gani Furera, ni ba tirsasa ki nake yi kan tilasta kin aure ɗanta ni ba. Gani ne aurenki da ɗanta ni ba haramun bane. idan kuka aure da ɗanta ne zai kula da ke zai kula da 'ya'yanki hmm? ki duba wani al'amari kuma ki yi tunani furera ta yaya za a yi ubangidan mijina kuma sa'an nan amini kawai kenan dan bayan yara ta sai zo ce zai aure ni eh? Eh, ni zai iya cin wallahi amanin na dudu alkur'an ni ba zai iya ba eh ni wallahi ba za iya cin amanin na dudu da ni ba kure da baki ji me ce ba ni ba ba tirsa saki nake kan tilasta kin auren ta ni ba gani na auren ta ni ba haramun ba ne idan kuka yi aure ɗanta ni zai kula da ke zai kula da 'ya'yanki hmm? ki dai duba wannan al'amari ki gani ki tunani kurera alaikum salam wa rahmatullah <laughs> soja maganin wani sojan <laughs> kai kai kai eh, eh, likita bokan turai eh, ba ku zo a mutu ba ku zo a zauna cikin koshin lafiya <laughs> wato karama kenan bismillah kai kai kai kai wannan kuma na wani ne ya manta? Hmm. mai shi ba wai mantawa yi ba nuhu shi ne kawo wannan katin ya ce a bashi ma wanda suke jikin wannan katin zai turo a karba to kuma sai katin ba ba sunan sani a jiki ba au muna ta surutu eh, eh, eh. na manta ban yi abin da ya kawo ni ba <laughs> me ke tafa da kai na zo ne in jajanta ma dangane da abin da ya same ka na kame da akai gaskiya ne kai dai bari Allah da ya rufe asiri sun duba sun ga bani da wani tabo sai suka sake ne ba su bata mun lokaci ba to barka amma abin da ya babu daɗi to to ya za a yi za a yi <coughs> Malam Musa? Na'am. Ai wato gida ne na ɗan saya shi ne nake kai waya kafin mu tare. To sai na tafka wani kuskure. Amma dai kuskuren da na tafka ban gabatar da kaina a wajen maƙotan gidan ba. Ka gane ko? Mm. To amma dai raina bai so su sosai ba. Duba da yadda al'umma suka amsa kiran hukuma wajen sa ido akan waɗanda suke shige da fice waɗanda suka sane da wanda ba su yarda da su ba a cikin unguwanninsu wannan yayi kyau kiran da ake wa jama'a hmm. da su sa ido a cikin unguwanninsu hmm. kaga yayi aiki kenan wannan gaskiya ne hmm. Allah ya rufa asiri amin amin Allah ya rufa amin amin amin amin mabaigi kofai yanda tokar yanda tokarar aradu ciwon tokarar ya in hadar ciwon tokarar ya hayo ka dan kuma baya kadan ka gani sake komawa baya ka dan yawa sai ka rike sandan da hannun dama sai ka ce Allah wallam sai ka ko a guje Allah wallam aradun Allah mu waɗi sa hande ake ba ciwon shokarera da ya kama ni to yanzu zan shiga gari na nemi aikin yi in tawo miki da kayan daɗi har da saradu da baɗin zan tawo miki da shi yo baba yi ka manta da maliya me kake maliya wannan shushe-shushen nan mana. Owo, ki kurun wanki abinda baki taba ki ba birni ki gani a radu sai na kawo miki shi. Gaskiya baba ba gini ma zan bi ka inje in ga birni na ga kasuwa sai in ga inda zan ringa sai da kwasam da dakar. Ki zaman ki ki huta na kawo miki abin daɗi ki shi ki more. Gaskiya baba yake sai na bi ka. Joɗa foto za ki fara musu da ni ko? An kam joɗa foto tambi mami. Malam Musa. Lafiya? Ah, lafiya lau wala. <laughs> Lafiya lau. Zance ne nake so mu yi na sirri. To, to bismillah. Ah, ka san na je um, wajen mai ɗakin nawa biku. <laughs> Ah, wato kana nufin Hafsatu ce ta yaji? A'a, ah, ah, Malam Haruna. in ana maganar maguzawan asali wa yake ta su ciwa ke baraka nake nufi yi wana baraka ya kake nema kamar da ni kamar wani karamin mutum ne ba haka bane ai ka san a ce wato tuna ba in ji hausawa ne roƙo wato ka tuna min da ne can wato da aka ce soja baya biko au har yanzu dai zole ta zaka ci gaba da yake kenan ko <laughs> na na na ya kuri wani busa ya kuri zauna zauna ai ka san na dan taba kai ne wai dan a dan warwasa ah, to <laughs> na dauka <laughs> to eh, barkan ta dawo ne ina fafur taki ta kafa min wasu miyagun sharuɗa to shine nake son Eh. dabarar nan eh. da aka saba yi ko za a sake dan eh, <laughs> to na fuskance ka malam musa <laughs> na fuskance ka to in ban da kai ina ake kai da ka riga ka ji da kanka ai idan na koma ma ai ta jiyan nan ta daɗin nan a sake maimaitawa ba za ta yadda da ni ba a dai sake ƙoƙartawa mala haruna a taimaka <laughs> to shi <laughs> to yanzu kai a ban da kai me ya cin maka ne wajen Allah babban soja ai wannan yakin eh. ya fi yakin ba sasa tashin hankali <laughs> kai malam Musa nan fa ka zo kake ba mu labarin shan jarmiya na amarya kai dai bari malam Haruna abin ba a cewa komai abin da kaga ya fi karfin soja eh. to sai dai a ce la kawai tun da nake ban taba ganin masifafiyar mata irin har lafiya lau lafiya lafiya yau kuma ke a gidan na lallai in kaji gangami akwai labari yan nema to ai sai ki shiga ku gaisa ko Mm, akwai wata magana damun da ta kawo ni to ina so in gaya maka daga nan sai in shiga ciki din a da mantin da na ganki na sa akwai labari sai ki faɗa in ji da mun mama ce ta aiko ni akan maganar gado in na hawa ta matsa sai an raba gadon nan da na 'ya'yanta wai sai ta sai da su wato yanzu ne kika san ni kanin babanki ne ko yanzu nake da amfani tunda taku ta koro ku kun rabu da ni duk cikin ku babu wani mai kawo min ziyara to yanzu ma ban da wani amfani kawo ka daina faɗa haka ka yi haƙuri mun san mun yi kuskure a baya amma insha Allah haka ba zai ƙara faruwa ba ni ba ni da magana da ke zan samu mahaifiyar taki ma yi magana ai sai ki ƙarasa ciki wataƙila Allah ya sa su gane ki yanzu biki tashi kin dau cincin dinnan kin tafi kin kai ba kin zauna kina ta danna dannan waya kina dariya kamar wata shashasha. Ai ina wannan abin da ya koya mini abin sai wanda ya gani. <laughs> Idan kika tafi kika je kika kai sai ki dawo ki ci gaba da shashancin ki ai tafiya ba guzuri. Wallahi ina ba shiriri ta bace abu ne mai amfani fa. Ni dai na ce ki tashi ki je ki kai sai ki dawo ki zo ki ci gaba da shiriri ta. To ina barin ƙara sutura wannan sakon. Sai in tashi tafi kai cincin din. <laughs> Gimbiya, ina ga cewa kwanan nan kuɗi ne suka wadace ki, shi yasa kawai kike wannan shashancin tafiya ba guzuri. Eh, ya kamata ni zan tsaya a nan. To. Saboda haka ke sai ki je gidan Malam Musa. to ni kuma zan je wajen aiki na same shi to shi kenan. Eh, to sai ka dawo to in ce ko za ki gane gidan <laughs> yo ai na bata ma badar rana a ah, to shi kenan. sai je nemo da duk inda na bata Shi kenan to ka gaishe to kenan yawa sai na don Allah waɗi muyal madibo. waɗin munya Allah da shi madibo madibo to Allah in shambaye shi mana Allah ya sa sani to Allah ina zan samu irin su dabbijo irin su sanu haka dabbijo irin su sanaye irin su naji naji naji ka in ka nan eh za ka miƙe hanya za ta kai ka har wajen bayan gari in ka je can sai ka tambaya ina ne ake sai da kasuwar dabbobi to da na gode na gode Assalamu alaikum. Ah. <laughs> To fa. Mazan jiya. Bala? Na'am. Kai ne yau a garin namu? Wallahi ko ni ne gani. Ai mun kwana biyu ba mu gaisa ba. Gaskiya kuwa. Gaskiya. A'a. Soja maganin wani soja. Soja na gwamna garawa ga yaki. <laughs> Wato hanna tana wani lokaci da na kai ma ziyara bariki lokacin za ku tafi yaƙi Liberia a Bataliya ta goma sha uku malam. Na zo na ga ku duk kun kabe gaba ɗaya. Wani soja ya ɗan yi motsi ka je ka masa tsawa ka ce mai aje waya sai daga kowa ya makale gaba ɗaya malam <laughs> ni kai na karkarwa nake bala kenan bala baka mantuwa <laughs> eh. ai bala rabe yalla bai ne da shi da abdullahi waya to <laughs> yanzu suna can suna gadi a kotu wannan eh. soja eh. na shugaban kasa ne commander in chief of the army forces na gode karfin soja kenan kai wala kai iko sai Allah to ka gane shine sai muka taho da ita gogojin ita yanzu ta wuce can gidanka to eh lafiya dai ko wato badar ne ya buga min waya ya ce min yana hannun yan sanda eh ni ma na samu wannan labari to shine nake mamakin dalilin da yasa ba karɓo shi ba wannan dalilin ne yasa muka taho da gogoje ta kasa yin hakuri ta ce sai mun zo amma malam Musa abin da nake so da kai shine da Allah ƙara hakuri za ka yi da wannan yaron kaga ya fara yin hankali ya nemo kanshi sana'a yi eh dakata bala ni ba zan je in karɓo yaron nan ba domin ba ni ne na tsaya masa a gurin da aka ɗauke shi aikin kanci ba ehe to wanda ya tsaya masa ya yi laifi kenan malam musa ka raba ɗaya bi fa ka tana fa ni da kai ɗan juma ne da ɗan jimmai oho dai ni dai na faɗa to wanda ya tsaya masan shi zai karɓo shi in Allah da yau a gida zai kwana ana gaya muku magana ba kwaji haba Ni fa na gaji da irin wannan halin naki. Mutum ma je neman aiki bai samu ba ya dawo gida. Irin yar firar nan ma da ake kinki. Sai wani latsa-latsan waya kike yi. Ke ma ai kina da waya kuma yana hawa yanar gizo. Abin da kike bukata kawai shine layin ayatar domin amfani da Free Basics. Da gaske? Sosai kuwa. Yanzu haka ina karanta wani mukalla ne akan sirrin gyaran jiki da kuma muhimmancin ya mace. To in dai haka ne ni ma bari na fito sai ki koya mu. <laughs> to gashi ki koya mu gaskiya free basics yayi a rayuwa ki san wani abu kuwa a'a sai kin faɗa wallahi na manta shaf na kira da in faɗa masa yadda nake jin daɗi <laughs> ba dai kina nufin haidar zaki kira ba ina jinki to me ma zan faɗa miki <laughs> Hello, Haidar. Hello, Gimbiya, da fatan kina lafiya. Lafiya kalau. Kawai na kira ne ne maka godiya da ka koya min free basics. Ina jin daɗin amfani da fitattun website na kyauta. Ai dama na gaya miki, idan kika mai da hankali sosai, za ki samu bayanai da za su magance miki matsalolinki. To ina fatan hakan. Na gode sai an jima. To shikenan. Sai na ji daga gare ki. Hmm. ni ba ni da ta cewa na gode ina ƙarin godiya bye bye later taɓi tantabara uwar soyayya shi yasa na kina ta bincike a shafin kwalliya gashi koya min dona layi kike amfani da fatin dai layin airtel ne akan wayanki ayya dole ai cikin sa layin airtel kafin yayi kai na ce da dai na san baki gane baki ni ba ko Allah sarki to ni ce kakar badaru mm, ba goji To na ji sannu. Yawwa sannu sannu ku. Wanda ai. Baiwa Allah ba wajen zama ne. Ba ga nan guri a share tas ba. Ke iya zama. Nan ko? wa Allah babu ɗan ruwa ne in sha da Allah wallahi ruwan namu ne sai hamdala amma fa ni sunana ba malama ba sunana hafsatu to to to to to to to ya haƙuri ya haƙuri an daina za a ce hafsatu salamu alaikum salamu alaikum salam waye malam kalla ne da shigo shigo mana malam Bismillahirrahmanirrahim. Ya wani malam. Lafiya. Ina yi ne hawa? Lafiya. Ina gajiya? Ba gajiya. Ina waɗannan yaran bangan su Goshi dai na aike ta. Su bai da bai ta yi nisa ba ta siga nan kusa da mu. To to to ma to ma mm, dalla. Gida nan kusa da mu. To ma dalla. Mm. To ai babu damuwa ko ba su ai za mu iya yin magana. Dama yar ofki ce ta turo min da sako. Shine gane na zo. Au. Gulma ta cika kai masa? A'a, magana ce ta matsala ce maka tai muna faɗa komai. A'a, a duk ba wannan ba magana ce ta kamo magana ce ta raban gado eh raban gado ya zama dole kuma sayar da namu kasan zamu ehe eh. to ai da mun raban gado ai wajibi ne Allah subhanahu wataala ai da kansa ya raba amma su bangaren su Madina abin da suke so a hada zauna lafiya domin yayi ne wannan wasiyar haka ne kam bai kamata mu rabu ba muna so ne tare su mun mu sai fi karfi to inda hali ku hakura ɗin ku zauna kaga kalla na riga na gama faɗa mun gama yanke magana ni da yayin goshi na libya don haka babu yadda za a yi na warware wannan maganar ni kadai to kin ji madina ni shawara ita ce tawa ba zan iya tursasa su yi abin da ba sa so ba salamu alaikum wa alaikum salam a'a zubaida yawa ne da lafiya lau yana jiya sannu to zubaida gani na zo kamar yadda ne alkawari kuma mahaifiyarki za ta yi miki bayani abin da shawarar ƙarshe ta kaya to kawo an gode allah ya saka da amin da to ni zan tafi amma shawarar da nake so na baku zama ya haɗa ku yan uwantaka ta kullu zumunci kuma wajibi ne ko da ba kwa tare da juna zai yi kyau ku ringa sada zumunci kuna ziyartar junanku kuna taimaka junanku domin wannan shi zai da karfafa muku zumunci to in Allah ya yarda za mu kula da haka mun ji Allah ya ba mu ikon yi to hawa sai an to da kika je kika tarkato min kalla me ya isa ya mun me zai yi Kanan miji ne fa. Wallahi babu abin da ya isa ya mun. Wai get ta? Ni za ka tambaya? Ni ma bani. ka kuɗi. Fan nawa kenan? Ni ban san wani fanfan ba. In ka da naira ɗari ka kawo, in babu ka kama gaban ka. Wannan naira hamsin ce, ka karo wata irin wannan. ba ni da hannun dama sai wannan hannun ka shi da kyaradu na wanshe in za ka manta hannun dama ka ban ba wasa na zo yi nan wajen ba ba ka gama kuma karɓar sanjin kaya ɗari shirben banza ne haka me ka zuba shi ki da Allah a gaban ka na bude kwalbar fa kana gani fa kai ai da ya shiga hikin baki na na rinka jin wani dare dare radu na aradu mun tsani na nake na yi wato haka yake ai gas ne kawai faɗi sai na kai faɗin ta labari Assalamu alaikum. Ah, Badaru. An shigo? Ya kuma na ganki haka? A'a, ai tunda na zo dama a nan gun nake zaune har ne sallah duka? Bata baki wajen zama bane? A'a, ba ruwanka. Banni kawai a Wai ya kowa ba a saurara masa ne a gidan nan. Badar, wa me sa ba? Kai, ina za ka je Baka shi ki zauna. Ki tashi Dan Allah dan Annabi ku goji ki tashi ki zauna. Tunda nace maka kada ka je ka dauko kujeran nan, ka je ka dauko to ba zan zauna a akai ba. Ina kawun ka yake tukunna? Eh? Ku goji dan Allah ki tashi ki zauna. na ce ina kawun ka. Hmm? Yana waje. Hmm? To. Baka ji. Wai me yasa baka jin magana ne, madam? ka dinga jin abin da ake gaya maka hmm? goji wallahi babu irin wahalan da bana sha a wannan gidan abinci ma ba sai a hankali ka yi haƙuri ka dinga jin abin da nake gaya maka abin da duk aka gaya maka ka dinga ɗauka kana amfani da shi wata rana ka sai labari ka ji ko mu dai yanzu mun addu'ar da nake jin daɗi na da Allah ya sa ka fito alhamdulillah ba abin da za mu ce da Allah sai godiya to magana ta da haka kai haƙuri komai na rayuwa mai wucewa ne ka ji ko ba komai ka ji wallahi gogoji ina aikin bakaniki ne aka zo aka sace babur din eh aka kai ni police station aka rufe ni Eh, sannan aka zo aka samu aka fitar da ni amma na san babur din nan in Allah yadda za mu za mu ga babur din za mu ga barayin wayan da suka zo suka sace wannan babur Allah za a gani za a gani da ainihin babban farin ciki na da Allah ya sa magana mata kare alhamdulillah kaji ka ci gaba da hakuri ka je ka ga kawunka ka ce gani nan fitowa kaji shikenan baiwa Allah au hasatu da Allah ina so in miki magana magana ku da nake so ne miki ita ce kin ga da da dukiya dan na kowa ne badar amana ne a gurinki amana ne kuma bauta ce ta ubangiji da yake ke kika danka shi a hannun nawa amanar ko a'a ko da ban danka miki shi amana ba ai ubansa kike aure kuma bauta ce ta ubangiji kike yi a gurin mahaifinsa ko ba haka bane amma dai ba kyautatawa ga ɗan kishiya ba ko to ai duk a cikin ibada yake yanzu ke in ɗanki ne da kika haifa a cikin ki za ki so ya zama haka za ki so ki masa haka ko kuma ai masa ki ji daɗi kinga kinga dakata ba za ki zo har gidana kina tsara min zance ba ko kina tsara min yadda zan zauna a gidana ba yaya haka ina lallamin ki ina binki da laluma kina wani faffan darewa kina wani fuffuzgewa kina wani ciccin magani to idan baki bi ni ta lalama ba ya zaki da ni Allah wato ah, to ba komai duniya ce kuma tafi bagaruwa jima kin ji ko Arzatu ba ki ganda ba ne ko wannan ba ta ki ba ka ji zancen gaskiya ba ta haife ni ba ni ai ta haifan tun daga jikanta a tare da ni amma ko ba ta haife ki ba ko dan shekarunta ya kamata kyautata mata ko ka ga malam ba za ka zo kana tsara min zance ba idan bai ja girmansa shikenan idan bai ja girmansa bai zubar da shi sai a sa kafa a take taɓe ta kaga dan Allah dan annabi ka ja bakinka kai shiru kai haƙuri ka ji ko wannan da kake gani tana da kunne amma ba na jin magana ba ne ni zan tafi ku ci gaba da zama allah ya ba ku haƙuri kaga tafiya ta allah ya kuci zuciyarku haƙuri zaki gogoji gogoji haƙuri zaki haƙuri a gunka haƙuri yake kai ne za ka ci gaba da haƙuri ga ka gata nan Allah kiyaye Hansatu rashin mutuncin nan nake yawa wallahi sai ne maganin ki sai na dawo da baraka ta baya ta rago ha to sai me babu inda za ni zama daram kai ma da ka auro ni ka kawo ni ka aje ni a gidan ban ji tsoron ka ba kamun komai ba bare wata can dusa awara maliya malam bani da wata maliya ni ban santa ba in ma akwai bani da ita yakwa wani abin tsutsa bature wanda za ka ji in ya shige baki zai ce tsurit ai taliya za ka ce wow ka, amma kana da basira haka baɗan ta gaya min za ka iya saya kuwa zan iya saya mana ai na san duk kuɗin shara da bai fefe kuɗin nan guda ɗaya ba gasha naira ɗari biyu ce ha ba shi ba ne shi wancan fari ne haka ya za ka kama abin rodin rodi ba shi bane malam sai an dafa take komawa fara cuta ta za ka yi a radu ba shi bane to ka saya ka je da ita inda aka dafa bata komawa fara ba ka dawo zan ba kuɗin ka kana so ka gaya min shaiwa an an dafa in bai da fari ba in dawo na shi banza baraka. Ha! Badaru. Ya gidan naku kowa lafiya dai ko? Hmm? Ban gane ba. Ba baraka. Ita kan dai lafiya amma ni kan sai a hankali lafiyar nan wallahi sai a hankali. Me faru kika bar gidan nan wallahi muke wahala. har kullum fa ina faɗa maka. ita rayuwar duniya haƙuri ake yi da komai don haka ka ci gaba da haƙuri ba barka kenan ai haƙurin nan shi guda ɗaya ne kawai ba barka dan Allah dan girman Allah dan annabi ki dawo gida dan Allah dan annabi kin ga yanzu yanzu nan aka karɓo ni daga police station ina gyaran babur aka zo aka sace babur din ba san waye ma ya zo ya sace babur din ba aka kai ni police station hatta police station kuma wallahi ba baraka to ubangiji Allah ya rufa asiri badar Allah ya kiyaye na gaba kai alhamdulillah ma badar kaya hankali yanzu gashi har kana zuwa aiki ka nemi na kanka shikenan to karka damu in Allah ya da wannan roko da kamun zan duba kuma za a samu mafita insha Allah za a samu mafita um, wallahi bari mu karasa wallahi wallahi sai ta gane karanta a'a badaru yanzu nan fa na gama yabanka ni ban ce ka je ka tada hankalinka ko ka ringa neman wasu da fitina ko ka ce aka yi mata wani tashin hankali ba dan Allah ka ji ka dinga nutsuwa dan Allah ba dan to shi ke mhm, sai an jima ko <laughs> yayi ba ku gaida yayan ku ba ko to badaru sai an jima sannu malam yawa sani na bari na ga jiki ya fara kyau sosai a jiki alhamdulillah bawan allah baka gajiya da tsaiwa a yi zaman ki na gode malam kadda ka gaji da mu na cinka ina fata yanzu za ka ba mu labarin abin da ya faru a tare da kai ba zan iya faɗa maka ba kome ba saboda ban gane waɗanda suka aikata mu wannan a ta'asar ba an ban gane fuskar ko ɗaya daga cikinsu ba ko akwai wani ko wasu wanda kake zargin za su aikata maka wannan ta'asa? Tun da ban gane wanda suka aikata wannan mummunan aikin ba na son ɗaukan alhakin kowa. shi mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Ana wuya, ana wuya! Kin lafiya? ba mu da abin da za mu shirya safe na. Ya za ki ke ba babin da kin manta da tsotsar da na sau a washen rana. Mu shiga daga ciki in samu ga abubuwan da kuke da shi. ina za ki je da sanyin safiyan nan gidan markaza ne ni dai ban san wannan zancen ba ba waya ma ba kowa shiru kwana biyu ina ka shiga ne na Talla malama dakata kamar yadda na faɗa miki ba abin da ya kano wajen ki ba kenan ya bin abdullahi ya manzan allah hankali kika